tun a safiyar litinin nan har zuwa ma cikin dare da yake hada wannan rahoto ana ta cigaba da dauki ba dade a wasu yankunan takum da kuma usa a tsakanin fulani makiya da kuma yan kabilar kutar manoma kuma kamar yadda rahotanni ke cewa an samu asarar rayuka da dama bayan maga ƙauyukan da aka kona malam tanko dan azumi kurmina na ma cikin shugabannin kutuba jiya ya ko bai min cikin dare abubuwan da ke faruwa yanzu inda mako ya buƙaci ne da kai musu dauki kawai yau a waye gari kawai fulani sun shiga ƙauye guda mutane har talatin suka bugar bindiga sun kawo ya sai dubu ɗari biyar sa dubu da harbi to mun gaskiya mun jika cikin wannan magana abu. to na batun sulhu da aka ce an yi an sasanta. an ce an yi sulhu an yi sulhu da wane ne cewa suka sun kwashe kasu da an ji an jibo sojojin haya daga Nijar daga Ghana daga Australia an kawo su an zo gari wayo ka fara bude mana wuta. to sai dai kuma a martanin da ne da shugaban kungiyar fulani makiya ta mai Allah a jihar Jawar Sahabi mamu Tukur yace kuma fa an kashe musu jama'a su bayan maga dabobi idan suna fitan ne a tagin nasu ake yi yadda za a shiga a jihar neman wayan nabuwan, babu su babu wanda zai kai baka isa ka shiga kai kadai ba dole sai da hukuma hukuma babu su isa ba akwai fulani mu wanda suke boye a cikin dazuzzuka a cikin kurmi wasu suna kan dutse suna neman yadda za su fita idan sun fita kamar an ga mutuwa ne bin su ake yi a kashe su ta yanzu ma tuni aka tura karin jami'an tsaro inda babban sufeta jihar na 'yan sandan najeriya ya ma tura wani jirgi mai saukan angulu tare da tura wasu manyan jami'an 'yan sanda da shawo kan lamarin asp david misal kakakiyar na 'yan sandan jihar taraba ya ko bayyana mai halin da ake ciki da ma matakan da aka dauka ko da yake ya musanta batun cewa fiye da mutum ashirin aka kashe shi ne inspector general of police da kanshi ya riga ya turo da da jirgi mai sauka a hudu wanda da shi muke amfani muna zagaya wuraren da waɗannan abubuwa suke faruwa ko yanzu da ke maka magana ma kenan shi wannan jirgin ya yi shawaki a kan waɗanda muke tsammani waɗannan abubuwan ke faruwa kuma ya sauka a waɗannan wurare duk wannan mataki ne domin a kawo zaman lafiya mai daurewa sannan kuma shi sufin har yanzu ya sake turo mana jami'an kwantar da sannan kuma shi assistant commissioner of police mu na operation ya riga ya koma wannan wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa domin ya tabbatar da cewa ya sa ido sosai a kan waɗannan so muna da yasa tsammani. Ko su bayanan na kamar kan cewa da mutane ashirin a kashe ku kamar alƙalamin ku ne ke nunawa. ba wani abu kamar wannan. ni da to ko za a magance wannan tashin hankali da ke faruwa a wannan yanki wannan ko ita ce ma tabbai da nema malam Fudu Donga da ke zama shugaban rundunar adalci a jihar wanda ma asalin yankin ne. Abin da ke faruwa gaskiya lamari abu biyu ne suka na farko mahukunta da sababbi su so da bambance bambance su yadda ya taka doka doka ta aiki a kansa amma a ce wani in yayi na wani siyasar mu daya ko a wani yayi dan wani musulmi ne ba bai ba ya dan wani kirista ne a bai da wannan abu ba mu zaman lafiya ba kuma ainihin hanyar magance lamarin nan gaba daya shine gwamnati ta shigo cikin lamarin nan ta samar ma fulani burtali inda za su dinga ciwo. inda za su dinga ciwon shanu su Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya